akan ka zo bangaren mu'amala annabi alaihi salatu wassalam ya siya ya siyar ya yi kodago ya ba da kansa kodago ya yi tarayya da wani hakanan kuma ya yi kyauta ya karbi kyauta ya ba da lada akan kyauta ya yi ciniki ya ba da aro ya siya da kuɗi abin nan bashi ya siya da kuɗi hannu ya yi salaf ya duk ya biya bashi duka waɗannan ɗabi'u da halaye na mu'amala yau da gobe annabi ya aura ya aurar ya haifa an haifa masa alai salatu wassalam duka waɗannan ya nuna mana yadda ake idan waɗannan abubuwa sun zo da sauransu ya yi waƙafi ya kuma bayar da sadaka ya yi alfarma an nemi alfarma a gurinsa ya kuma wato abin nan eh, yi mu'amala da mutane ta kowane irin yanayi da kowace irin ɗabi'a kake so in ka duba rayuwa annabi alaihi salatu wasalam za ka samu wato a abubuwa ga sanin ko ta ina yadda yake dubo marasa lafiya idan an ce sahabbai ba su da lafiya ko suna jin jiki annabi alaihi salatu wasalam yakan tashi ya je ya dubo su wa kana ya udu mamari da min ashabi yakan duba waɗanda suka yi rashin lafiya cikin sahabbansa har ma wata rana cikin masu yi masa hidima girma ko masu shiga gidansa ko wani yaro bai hude makocinsu ta can baya wato ya zama ya samu rashin lafiya annabi alaihi salatu wasalam ya je ya duba shi kuma sakamakon dubiyar har shi wannan bai hude wato ya karba addinin musulunci kuma in ya zo duba mara lafiya ya kan masa addu'a ya ce masa Allahumma rabban nas azhibil bas washfihi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yughadiru saqman hakanan muka duba bangaren sunanin fitira suna ta fitira yau da gobe annabi sallallahu alaihi yakan burge shi yakan kayatar da shi ya fara komai da wato ta dama wajen sa takalmi ne wajen tsefe kai ne wajen tsarki ne alwala ya fara wanke hannun dama kafar dama komai sai ya fara yin fuskar dama zai sa wando ya fara sa dama in zai sa abin abin hannu ya fara sa na dama in zai goge da dama haka wajen karba da bayarwa da aka ya ware hannunsa na dama don abinci da abin sha da tsarki da sauransu da tsafta haka kuma ya ware hannun hagu domin wato kusa da abu mai kazanta haka na annabi alaihi salatu wassalam ya yi wato aski ya kuma basu masa ya yi aikin haji ya yi umara hakanan kuma wato yana yin asuwaki annabi alayhi salatu wasalam an ruwaito cewa in zai shiga gida yakan yi aswaki in zai kwanta yana yi in zai tayin ya tashi yana yi in zai sallah yana yi in zai alwala yana yi kullum a tsaftace yake annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin tsafci yake ƙara tsaftar alayhi salatu wasalam